Deutsche Welle. Taɓa kalashi. A 'yan makonnin nan ana fama da sanyin hunturu mafi tsanani cikin shekaru gwamnati a ƙasar Sabiya. Amma a bayan tashar jirgin ƙasa da ke a tsakiyar birnin Belgrade, sama da 'yan gudun hijira dubu ɗaya ne ke jurewa sanyin na hunturu a wasu tsaffin gine-gine aje kaya, ba tare da sun samu wani taimako ko injin ɗumama ɗaki ba. wakiliyar dw mitra nazar ta kai ziyarar ganewa ido a yankin da kuma tsarbar da ta aiko mana ne za mu gabatar da shirin na taɓa lashe na wannan mako masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. su dai 'yan gudun hijirar da suka makale a birnin na belgrade suna fatan ci gaba da tafiya ne zuwa yammacin turai amma mahukuntan kasashen hungary da croatia sun hana su tsallake kan iyakokinsu ana dai zargin gwamnatin sabiya da rashin basu muhalli ko wata kulawa ta a a gani a nan dai wani kufan ginin aji kaya ne da ke a bayan babbar tashar jiragen ƙasa ta birnin belgrade din wata iska mai sanyin gaske na shiga ciki ta tagogi da kuma wasu manyan ramukan rufin ginin mutane kimanin ɗari ɗaya ke cikin wannan gini kuma hayaƙi na tashi daga garwashin wuta da suka yi wa ƙawanya kuma suna lulluɓe da barguna don su samu ɗan Wasu wasunsu sun kwashi sama da wata ɗaya a wurin a waje ma'aunin sanyi na celsius ya kai goma sha uku ƙasa da sifili a ciki ma ba wani ɗumi akwai gidajen ajiye kaya da yawa irin wannan inda 'yan gudun hijira da bakin haure fiye da dubu biyu ke boye a cikin wani yanayi mara kyau da wahala a iya gane yawansu domin sun warwatsu a cikin kuffan gine-ginen da ma birnin baki ɗaya wata ƙungiya mai zaman kanta ta kai musu barguna kamar yadda wasu 'yan gudun hijira suka yi bayani. Kowane mutum ɗaya ya samu barguna uh, guda biyar. Uh, Za mu yi manaji da su a haka, amma fa da sanyi da daddare. Za mu duba har nan da kwanaki biyu ko uku, ko kowa na cikin ƙoshin lafiya. Ya zuwa yanzu, sanyin bai shafi lafiyar mu ba. Uh, Yanayin ya yi muni, sanyin ya yi tsanani, da ƙyar muke jure masa. Ba makewaya ba ruwa. Layin karɓar abinci ya yi tsawo sai ka yi ni baka ci abinci ba. Wasu daga cikinsu sun kwashe watanni a wurin. Sun yi ta ƙoƙarin tsallaka kan iyaka su shiga ƙasar Hungary da ke arewa ko Croatia da ke yamma. amma ba su samu sa'a ba domin an rufe kan iyakoki ga 'yan gudun hijira da bakin haure wasu ma da aka kame su suna kokarin tsallakawa an koma da su birnin belgrade English. peter bojovic na wata kungiya mai zaman kanta da ke tallafawa 'yan gudun hijira ta refugee aid sabiya ya dawa wakilar dw mitra nazar irin yanayin rayuwa mara kyau da 'yan gudun hijirar ke ciki mun yi sa'a yau ba iska amma da sanyi sosai za ki fara jin warin hayaki da ke fitowa daga wuraren da 'yan gudun hijira suke wuta ce a fili suna shakar hayakin suna kuma kwana a ciki zaki ki ji dukkansu suna tari akwai 'yan gudun hijira 1,700 zuwa 2,000 a kan tituna yawansu na karuwa kullum Kungiyar bajovic ta rufuji Aid Sabiya da sauran kungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin ba da tallafin sun soki lamirin gwamnatin sabiya da ta kyale 'yan gudun hijira masu yawan gaske suna zaune a cikin sanyin bata ba su wani taimako na azo a gani ba in ji peter bujovic yes i've read reports that they are offering shelter but then if they are doing na samu labarin suna bayar da muhalli amma in har gaskiya haka zancen yake to da ya kamata yawan su ya ragu duk wanda ka yi magana da shi a nan zai ce baya son zama a nan wurin amma yawansu na ƙaruwa ba isassun wurare ga kuma yawan dogon turanci dangane da kulawa da waɗannan mutane amma babban abin shine rashin wadatattun wurare a cibiyoyin tsugunar da 'yan gudun hijira gwamnati ba ta wani katabus kuma ba ta bari ƙungiyoyi masu zaman kansu su samar da tantuna masu ɗumi ba Um, if they would allow heating tents to be placed here, that would be another big thing. A watan Nuwamban 2016, gwamnatin Sabiya ta haramta wa kungiyoyi masu zaman kansu raba abinci da sauran kayan masarufi a kusa da tashar jirgin kasar birnin Belgrade da sauran wuraren haɗuwar jama'a. Bisa hujjar cewa ba ta son ta karfafa gwiwar 'yan gudun hijira da sauran bakin haure su zauna a birnin maimakon haka ta fi son su yi rajista a cibiyoyin da aka tanadar wa 'yan gudun hijira ministan cikin gidan sabiya kenan yana ƙoƙarin kare gwamnati daga sukar da take sha lokacin wata muhawara ta gidan talabijin ɗin ƙasar inda yake cewa Gwamnati ta samar da wuraren kwana da abinci da magunguna ga dukkan 'yan gudun hijirar da ke zaune a cibiyoyin da hukuma ta tanadar. Ma'aikatan kyautata zamantakewa na bi titi-titi da tsoffin gine-ginen ajiye kaya. Suna kira ga 'yan gudun hijira da su je sansanoninsu wanda gwamnati ta samar musu. Amma akasari sun ki. Eh, Sai dai Peter Bujovic na kungiyar Refugee Aid Sabiya ya yi watsi da wannan kirari. Firstly, I mean, I can't accept that statement that the government offers them shelter and they're being refused. I think that's... Ba zan taɓa yarda da ikirarin da gwamnati ke yi cewa ta samar da wuraren kwana ga 'yan gudun hijira amma sun ƙi ba. Babu ƙanshin gaskiya cikin maganar. Mutane tara daga cikin goma suna roƙonmu da mu ɗauke su daga nan zuwa wani wuri mai kyau Dole gwamnati ta yi aiki tare da ƙungiyoyi masu zaman kansu domin suke da kayayyaki suke kuma da mutane da suka ƙware wajen kula da 'yan gudun hijira. Amma gwamnati ta sanya batun um, siyasa a ciki. To sai dai wasu 'yan gudun hijira sun ce lalle ma'aikatan kyautata zamantakewa sun tuntube su, amma su ne suka yi watsi da tayin da aka yi musun. domin ba su yarda da gwamnati ba suna jin tsoron kada a koma da su kasashe irin su bulgaria da macedonia when you go camp police come to the camp he catch uh, the refugee mun samu labarin cewa 'yan sandan na zuwa sansanin su kame mutane su koma da su macedonia su kuma 'yan sandan macedonia za su iya tsare mutum tsawon watanni shida bayan nan su koma da kai girka idan 'yan sandan girka sun kama ka to sai su ta sake ka zuwa uh, turkiya ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira ta sabiya dai ta ce tana duk iyawarta don shawo kan 'yan gudun hijirar su bar tsofaffin gine-gine aje kayan su koma sansanonin da aka tanadar musu musamman a wannan lokaci na sanyin hunturu. to Allah ya kyauta. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin, sai mako na gaba in Allah ya kai mu, a madadin abokan aiki na musamman ma wakilar DW a birnin Belgrade, Mitra Nazar, ni ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.